kawowa yanzu dai gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha shida daga cikin mutane talatin da ɗaya da suka kamu da cutar sankarau a wasu ƙananan hukumomi guda hudu da ke cikin jihar Niger. Ƙananan hukumomin dai sun haɗa da Agwara, Rijau, magama da kuma ƙaramar hukumar kwantagora a wani taron manema labarai da yammacin talatan nan da ta gabata kwamishinan lafiya na jihar niger dr mustapha jibril ya ci lamarin fa ya yi matuƙar tayar da hankalinsu bisa la'akari da yadda al'amarin cutar ke ƙara ta'azzara kamar yadda ya yi ƙarin bayani yanzu a niger wani local government namu guda hudu muna da mutane 31 da suka kama da wannan cutan um, kuma ba mu ji daɗi ba gaskiya mun rasa rayuna guda goma sha shida um, duka wani rayunan kuma mun rasa su a gida ne um, saboda mutane da suka kama da wannan cuta din suna ta tunanin cewa mayu ne ke kama da mutum kuma ba su je asibiti ba shine babban matsalan da muke samu amma muna nan muna kokari mu tabbatar da cewa muna ƙara fata da kan jama'a mu gaba ɗaya muna kokarin haɗin kai um, da masu duba marasa lafiya na gargajiya namu domin su ma in yan kawo musu irin wannan cutar suka gani su sanar da mu um, domin abin da ya kamata a yi a yi a yanzu haka dai kwamishinan lafiyar dr mustapha jibril ya ce sun tura jami'ansu ɗauke da magunguna da kuma faɗakarwa ga jama'a akan kaucewa kwana cikin zafi da kuma cinkoson jama'a domin tabbatar da ganin an tsaida yaduwar cutar. eh akwai ma'aikata ƙasa yanzu nan muna da hasbitocinmu da suke wurin duka an sanar da su muna da kuma ma'aikatan local government namu da su ma duka an sanar da su muna da wanda ake cima district notification surveillance and notification officers namu su ma duk kowa na sane yanzu nan kuma kowa na ana bincikawa a tabbatar da cewa ana bin lungu-lungu a tabbatar da cewa babu mutane da suke da wannan cutar kuma inda aka gani da shi a yi kokari a kai su hasibiti da wuri bayanai dai sun nuna cewa cutar ta sankarau na ci gaba da yin barazana musamman a wasu jihohi guda ashirin da ke fadin najeriya al'amarin da ke nuna akwai matukar bukatar ɗaukar matakin gaggawa domin ceto rayukan jama'a Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.